talatin da ɗaya daidai da talatin ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma wannan shine kasar na ashirin da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira na Profesa zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna karatu ne dangane da fiqhin da malam yake cire mana a ƙarƙashin babin da ke bayani a kan tarihin ginin ka'aba da ya faru a jahiliya da kuma irin gudunmawa da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayar wajen haɗin kan waɗannan larabawa musamman ƙuraishawa daga yargajewa da yaƙi wanda wannan na daga cikin tarihin ɗaukakuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikinsu tun kafin farkon tun kafin fara addinin musulunci to malam yake cewa rabi'an gaba ta hudu hadhal hadas wannan tarihi da ya faru yi bayyana makanata muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama fi qaumihi yana nuna matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin jama'ar shi faqad talaqahu al-jami'u birriba kaga dai dukkaninsu sun karbe shi sun yarda da shi a matsayin mai sulhu wa suka ce yardina mun yadda ja al amintacce ya zo walamma bu'isa amma fa tare da haka kalu da aka aiko shi sai suka ce sahirun dan sihiri ne masihirci ne mai ida ne ɗan dabo ne kahin suka ce duba ike yi boka ne kazzabun maƙaryaci ne ila akhiril alqabi sayyi'a har dai zuwa ƙarshen laƙubba waɗanda suka yi ta sanya mishi munana allati kanu yasifuna allati kanu biha muhammadan wadda suke siffanta muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa huwa indama yatahaddathu an umuri dunyahum sadiqun lokacin da yake bayani yake maganganu dangane da al'amuran duniyansu sai suka ce mai gaskiya ne mardiyin abin yarjewa ne wa inda ma ya tahaddathu an umuri dinihim yayin da kuma ya fara magana dangane da al'amarin addinin su yusbihu sadiqul amin kazzaban me gaskiyan nan amintaccen nan kuma sai waye gari ya zama maƙaryaci sahiran dan duba akwai mai rufa ido kahinan sannan dan duba fa qawluhum hadha hujjatun alaihim awwalan wannan maganar tasu dai tun da farko tukuna hujja ce a kansu wa huwa aidan yu'tina darsan to wannan kuma yana ba mu wani darasi ne cewa annal muslima idza wajaha an-nasa fi umuri dinihim falan yaskutu idan har musulmi ya fuskanci mutane game da al'amarin addinin su ba za su yi shiru ba fa idza kana kuffar quraish qad qalu lis-sadiq al-amin idan ya zama kafiran quraishawa sun ce wa mai gaskiyar nan amintacce libinihim ko haka ne ladaihim wanda yake amintacce ne a wurinsu in ya zama sun ce annahu sahirun kazzabun dan duba ne makaryaci ne fama za sa ya na liman huwa duna zalika to wanda kuma bai kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ba menene ake tsammanin su ce mai don haka falayen za'iju su. kada mutum ne da awa ya raurawa kar ya kaɗu don ya ji an ce mishi kaza don ya ji an ƙaryata shi don ya ji an zage shi wala ya ta'assaru inda ma yasma'u kalimatin kar ya sake ya tasirantu saboda ya ji wasu kalmomi wa ausafin nasi anhu da kuma irin yadda mutane za su siffanta shi li'annahu takallama fi amrin min umuri dinihim saboda ya yi magana game da wani al'amari daga cikin al'amuran addininsu jama'a ku fahimci wannan darasi ne babba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine babban abin awo da shi za ka auna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya zo mu'amala da su a harkokin rayuwa su ne da kansu suka ce sadiqun aminun yayin da ya zo ya ce yi gyara game da al'amarin addini kuma sai suka ci bata dukkanin mai da'awa ya saurara da kyau ya shin kullum yake magana akan addini amma kuma kullum yaban shi ake yi to akwai mara lallai akwai tabbacin ya karkace daga manhajiya irin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam dan ba zai yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗi irin abin da kai ka zo kana kwaikwayon shi kana faɗi ya yi bakin jini ba kai kuma ka zo kana faɗin irin wannan abin ka yi farin jini ko kuma ya zama kai salin alin karan farko an karɓe ka hannu biyu to yana tabbatar da cewa babu shakka ba irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo kare ba na'am akwai wasu da'awoyi da ake yi da sunan musulunci amma waɗannan da'awoyi an zo ne ana gyara wa mutane al'adunsu da suke a kai don haka waɗannan da'awoyin ba su da hadafin gyara ba su da manufa ta gyara kuma ba su zo don su gyara ba yanzu ka ɗauki wani matashi mai suna ainihin wato amur amur din nan in ga ganshi ya fi kama da ɗan bungalo ya fi kama da ɗan disco ya fi kama da michael jackson fiye da kamar shi da yake da malami zai fara mutane ne ta musu wa'azi ana ta kuka ana ta kuka to duk wa'azi ba wani abin da zai faɗi wanda za ka ji an soke shi domin kisa ce yake kawo ba shi da bambanci da shi da qas shi ne yake tarkatowa na gaskiya da na ƙarya ya tara mutane a ta yi a ta kuka sannan sai addu'a to in dai irin wannan zaka yi mutane ko ina ne ko da wanne yare ko a wace ƙasa ba za ku samu matsala da su ba baka arrabantu zuwa gare shi ba baka ce zaka yi gyara a kai ba na biyu a yadda suke kazamansu masu cin haram da fasikanci da zalunci da shirka da ko menene su taho kai musu addu'a baka da matsala da su dan rage abin nan baka da matsala da su ko misqala zarrati ina fata an gane amma ina ne kake da matsala da su ka zo ka fara tumbuko mas'ala aqida ka ce gyara ka tumbuko mas'alar ibada ka ce ayi gyara ka tumbuko mas'ala dangane da abin da ya shafi al'adunsu ayi gyara to kuma wallahi tallahi jama'a musulunci daidai da al'adar kowa ba ya kamata kowa ya san wannan wannan yanzu ita ce da'awar da su karbawi suke yi musulunci ya yi daidai da al'adun turawa don haka duk abin da bature ya zo da shi a yau sai su karbawi sun kyautata wannan abin cewa ai yayi daidai da kaza ai yayi daidai da kaza to wannan da'awar da su karbawi suka kirkiro ta daga baya wanda su ma da ba haka suke ba to ita ce asalin dalala ita ce asalin fata Ke kuma a wannan yanayin dole ne in tsaya in faɗakar da matasa domin matasanmu kullum suna da wata ɗanyantaka da rashin ƙwarewa tun farkon maganar nan tawa na ce a yanzu na ce daga baya su kardawi suka ƙirƙiro ma'ana duk rubuce da rubucen da kardawi ya shekaru ashirin da suka gabata rubuce-rubuce ne waɗanda ba idda za ka yi suka don ya yi su ne alal manhajiyatul ilmiya ba ma cewa babu kuskure a cikin littafin fiqh zaka ko littafin shi da ya rubuta alhalalu wal amma manhajiya ce ilmiya amma wannan abin daga baya ne yanzu ya zo ya same su suna son wai su tafi tare da turawan yamma a'a to wannan muna kiranta gaulantaka wawanci sannan su kuma ta ɗaya ɓangaren sai aka samu wasu wawayen matasa waɗanda su kuma abin da suke gani shi ta baturen yamma tun da ya yi declare musulunci a matsayin abokin gaba shi to mu ma sai mu declaring ɗinsu sai mu tsaye da su a matsayin abokan gaba gaskiya ne amma kar mu manta da wajibin da'awa kuma wannan wajibin da'awa zai sa irin wautar da su turawan suke fuskantar mu da ita mu kuma ba da haka za mu fuskance su ba za mu fuskance su lallai da nuna adawa amma adawar kar mu manta da magana annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin bukhari da yace ka ki makiyanka haunan ma sai yace domin me asa an yakuna habibaka haunan ma Yau ma yau ma dan tayi wata rana ya waye gari ya zama masoyinka a ƙarƙashin haka ashe duk ƙiyayyar da za mu nuna musu za mu nuna musu ƙiyayya amma tare da taka tsantsan da kuma kula da wajibin da'awa mu masu kira ne su sun ɗauke mu ne maƙiya suna son ganin bayan mu mu ma za mu ɗauke su maƙiya muna son amma ganin sun koma sun zama masoya ashe kun ga ba irin yadda suka fuskance mu haka za mu fuskance su ba to sannan kuma ashe ba irin yadda su karbawi suka fuskance su haka za mu fuskance su ba su karbawi su sun fuskance su da nuna sauwaba da gyara da daidaita duk abin da turawan suke yi haka duk abin da turawan suka zo da shi sai a je a lalaga wani hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba ko ma'ana shi yaya take sai a murɗa sai a ce wannan ya tafi tare da haka saboda ai annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ga irin yadda yake yi ai ga yadda yake sai a je a kawo wasu kauli da ba'adi kenan sai a jona dan haka sai a ce wannan yayi daidai da musulunci haka sai tura sai su yi tafi kenan sai su je in suna rubuta recommendation sai su ce ai abin da suke din nan akai ma har musulunci ma haka ya zo da shi to a yau wannan da'awar su karbawi suke yin ta dan haka wannan da'awar ta su karbawi wata juz'i ce ko wani juz'i ne allazi la yatajazza'u an da'awati wahdatil adyan bata gaba daga da'awar cewa ainihin addini ɗaya ne global faith a koma imani ɗaya addini ɗaya ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye Dan haka dole ne sai ka kira mutane su yi gyara game da aƙidarsu yanzu da baka tayar ma gyaran mutane game da sallah kadai sallah kuma sallan nan da za ka gyara a Najeriya ka ɗauki ƙawa'idi da ahalari kaɗai ka ce da su za ka yi wa'azi kar ka buɗe sahihul bukhari ƙawa'idi da ahalari kaɗai ka je ka rinka tara musulmi ka ne musu bayani kana nuna musu kana nan sai ka ji sun sa maka wani suna kana nan sai ka ji an fara kyamarka kana nan sai ka ji an fara tsoratar da mutane game da kai amma me ka zo kake son gyara game da sallah da ka zo kake son gyara gyaran da kake son kai a cikin ƙawa'idi ne kana son ka koma da su ne asulul malikiya yadda suka gada iyaye da kakanni don haka duk wani mai wa'azi wai da yake tunanin a shi gaskiya saboda Allah ai shi ba irin wa'azi yake yi irin wanda zai tada hankali ba to sai mu ji yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya kai yayi wa'azin da an ce mishi sahirun kazzabun bayan da an ce mishi sadiqun aminun shin ya zo yana wa'azin ta da hankali ne eh gaskiya ce ya taya musu da hankali tunda abin da kake bauta iyaye da kakanni an zo an ce maka ba daidai bane an taya maka da hankali amma abin da ake tunani shine annabi ya zo ne don ya kawo hautsini da rigima wannan in wannan ake nufi da tashin hankali ba manufar shi ba kenan amma lallai annabi ya zo da abin da ya tayar musu da hankali shine zukatansu sun kaɗu sun raurawu saboda ba su ji daɗin irin wannan abin da don lazimin abin shine ne gyara ba kwa ganin qur'ani ya ba mu labarin ba sa iya faɗin la ilaha illallah ko da da wasa ne wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiruna saboda sun san lazimin ta shine ne ba shi nan sai su ce a inna latariku alihatina li sha'irin majnun ashe lazimin la ilaha illallah shine barin wani Allah ka koma ga Allah shi kadai ashe lallai ne dole ne in har za ka yi wa'azi da la ilaha illallah kana ce a rabu da duk abin da ake a dawo zuwa ga abin da yake daidai saboda haka jama'a muna nan akan bakanmu magana dangane da cewa a koma ana wa'azin da ba za a faɗi shirka ba ba za a faɗi bid'a ba to kamar fa wani tsohon ɗan bid'a ne a ƙasar nan da kullum in aka zo magana bayi sai ta surutu yana cewa to yanzu duk ayoyin da suka yi magana bayi an ce ba su kenan sai a ba a sassauke su hadisan da suka yi magana bayi babu kenan sai a ba a sassauke su me yasa yake haka saboda shi yana da bayi kwarakwarai mata banda matan shi saboda haka an tado da magana tun 1980 jarida amana sai da ta kusan wata guda tana ainihin buga wannan rahoton dangane da matsalar bayi da ra'ayoyin malaman ƙasar kusan kakkab ɗin malaman ƙasar shekara talatin yau da ta wuce 1980 suka tabbatar da cewa babu wani wanda zai da'awar cewa yana da baiwa a yau sai ya zama mazinaci ne wannan kalmar da kuka ji na faɗe ta a haka haka malam aminu dini abubakar ya faɗe ta amma kai ce yanzu ya koma ya narke tare da waɗannan malaman shi ma tare da waɗannan sarakunan me yasa wallahi kowa ya nemi malanta ya nemi kuma abinci don abin da ya karya da'awar aminu dini ne duk da'awar da yake da'awar ce amma kai ce ta hanyar su yake samun abinci don haka girma ya taho mishi nauyi ya karu a kan shi dan abin da yake iya ririta ba zai ririta ba dole ya koma ya takwarkwashe a gabansu duk abubuwan da ya yake inkari a baya game da sarakunan gargajiya da malaman bid'a ya koma yana yi to menene yasa saboda haka wannan da'awa ta musulunci da kuka ganta ta yi daidai da abin da bahaushe yake cewa ana muzuru ana shirwa zakaran da Allah ya nufa da cara sai yayi musulunci ta shi sai ta kai ko ina dan haka da zaran wane ya faɗi sai wane ya tashi amma kai ka yi taka tsantsan kar ka zama daga cikin waɗanda za ku ɗauki dakon da'awar musulunci daga baya ku faɗi gwamnatin farko ka yi addu'a kada Allah ya ɗora maka in ko ba haka ba in ya ƙaddara ɗora maka Allah ya tabbatar da sabatinka ya tabbatar da digadiganka akan tafiyar na'am ai dama ba za su abin nan ba ai dama ai Allah riga gaya mana walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum ai matukar ba komawa kai ka zama kirista ko ka zama ba yahude ba har abada ba za su yarda da kai ba duk wannan ta'awilin da wannan sharhin da za yi ba za su yadda da kai ba ba za su yadda da kai ba ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya ce maka. don haka jama'a kun ji khamisan na biyar mala yace kunna min qablu tun a baya mun faɗi cewa inna hadisatal eh, fili lallai mas'alan nan da ta faru ta tarihin zuwan giwaye da za su rusa ka'aba abrazat quraishan ala al qaba'il wa mayyazatha wannan tarihin ya ɗaukaki darajar ƙurayshawa a bisa sauran ƙabilu kuma ya bambance su ko ya tantance su sama da sauran ƙabilu wa asbahat quraishun wa asbahat ko quraishun ramzan wa alaman min bayni qaba'il al-arab sai quraishawa suka waye gari suka zama wato wata al'umma mai ɗaukaka mai bayyanuwa suka zama kuma wata al'umma wadda take da keɓantacciyar daraja a tsakanin ƙabilun larabawa haka ya kamata ka fahimci ramzan ɗin nan da alaman li himayatin lahi laha wannan ɗaukakar tasu ta samu ne saboda Allah ne ya tsare su wal yau a yau kuma fi hadisati bina'il ka'aba da wannan mas'ala ta zo dangane da tarihin ginin ka'aba da timmul khutwatu thaniya sai ainihin mataki na biyu na daraja kuma ya ƙara tabbata bi tatwiji muhammadin sallallahu alaihi wa alihi sallama ala hadar rams da ɗaukakuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama akan wannan ɗaukaka ta ƙuraishawa can ƙuraishawa sun ɗaukaka akan sauran ƙabilu ko to a wannan kuma annabi ya ɗaukaka akan Ka kaga kenan annabi ya waye gari shine maɗaukaki akan maɗaukaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala ya fito da abin karare yace fa hadisatul fili mayyazat quraishan wa rafa'atha wannan mas'ala ta giwa ta bambance tsakanin quraishawa kuma ta ɗaukaka darajar su a tsakankanin kabilu wa hadisatu bina'il ka'aba mayyazat muhammadan ala sallallahu alaihi wa alihi sallama ala quraish sannan kuma wannan mas'ala ta tarihin ginin ka'aba ta ainihin wato bambance annabi Muhammad akan ainihin Quraishawa wa rafa'athu alaihim sannan kuma ta ainihin wato ɗaukake shi a kansu wa zalika kulluhu tamhidan min bi'sa allati danat wannan fa duk sharar fage ne ga aiko shi a matsayin manzo wanda ya kusanci tun farko su gane sauran ƙabilu su gane Quraishawa sun fi su da haka cikin Quraishawa in an samu annabi kun ga ba abin mamaki bane su kuma ƙuraishawa a cikin su din dan kada wani ya zama wannan mutumin ya zama annabi su ce ya akai shi kuma sai aka bambance shi a kansu ina fata an gane wa'azi fa maw'iduha sannan kuma ainihin alkawarin da aka yi na zuwan wannan lokaci ya matso ya kulu muhammad abu shuhuba malam muhammad abu shuhuba yana faɗi fissira a cikin littafin shi asira Ya wa qad zada an sallallahu alaihi wa alihi sallama manzilatan fawqa manzilati haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a wannan lokaci sai ya ƙara ainihin wato daraja sama da darajar shi da yake da ita wa qadran fawqa qadrihi sannan ya ƙara alƙadari sama da alƙadarin shi wa asbaha ahduthatal arab yawaye gari shine abin hirar larabawa ahdusa shine abin da ake zama ake labarai a kan shi fi kulli nadin a duk wani dandali da zaka zauna wa majalisin da duk wani wurin hira duk inda ka zauna dandali ne ko ko wani wuri ne da hira ta kama to zaka ji annabi ya waye gari ya zama shine abin hirarsu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sadisan na shida fi hadisatil ka'aba dangane da faruwar wannan mas'ala ta ginin ka'aba irhasun akwai sharar fage irhas tamhid kenan wa muqaddima sannan kuma akwai shimfiɗa min muqaddimatin nubuwa daga cikin ainihin shimfiɗa ta annabta fallazi hala baina iraqati dima al yau wannan mutumi wanda a yau ya sha makance tsakanin faruwar zubar jini ma'ana mutumin nan da ya hana zubar jini a yau huwa allazi sayahulu gadan shine kuma zai sha makance zubar jini a gobe annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallazi jama'al qauma ba'da niza'ihim wannan da ya haɗa kan mutane bayan jayayyarsu wa furqatihim da rarrabuwarsu huwa allazi sayajma'u al-ummata al-arabiyya shine a yau zai haɗa al'ummar larabawa wa hiduha kuma shine zai haɗa al'ummar larabawa ma'a sa'irin umam tare da sauran al'ummomi تحت لواء islami a ƙarƙashin tutar musulunci bi iznillahi ta'ala da izinin Allah madaukaki kun ji jama'a yanzu abin da nake so ku gane da lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya shigo ɗakin nan ya zo samu ana jayayya suwana na sun fito da makami suna cewa za a yi kaza idan irin matasanmu ne a yau na musulunci waɗanda kawai su 'yan azubar da jini ne su 'yan sha'awar a yaƙi ne shine solution kuna jin tunanin yadda za a fitar da maslaha ne zai zo ko zai koma gefen da ya ga makami ya fita ruwa ne saboda zai yi tunanin cewa ai dama da makami ne kawai za a bi a yi nasara a gama da waɗannan kafiran wannan ita ce magana da nake ishara a ɗansu su kafiran duniya abinda suke tunani da makami ne za a gama da musulmi shi kuma musulmi abin da yake tunani waɗannan kafirai ba su da bambanci da su da mahaukata don haka tunanin cewa da makami za a gama da su ba ta taso ba tunanin ya za a dawo da su cikin hankalinsu shi ne su karɓi addinin musulunci a lokacin annabi ya goyi bayansu za a zubar da jini ko ba za a zubar ba ran zubar da jinin wacce riba ya ci amma lokacin da ya biya kawo musu wannan ainihin wahayi na ilhama da Allah ya kimsa mishi da wannan hikima da Allah ya dora shi akai sun girmama shi ko ba su girmama shi ba wannan ya sa sun ƙara ba shi matsayin da ya zama mishi sharar fage ranar da ya zo ce shi annabi ne sai abin ya zama dama akwai wata shimfiɗa kafin wannan lokacin sabi na bakwai fama jara rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama asna'a naqlihi lil hijara ma annihil abbas abin da ya faru ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da suke daukan dutse tare da shi da babban shi abbas kun tuna wannan abin shine me shine ainihin abbas ya ce ya cire dutsen yayi gammo da shi ai ya cire ainihin gefen shi ya gamo da shi da ya cire gamo da shi sai tsiraicin shi ya bayyana radiyallahu anhu Allah ya kara abbas yadda min wada'ihi min wada'ihi li izarihi ala raqabatihi na cewa annabi ya cire wannan gyauto shi ya aza a wuyan shi thumma ma asabahu ba'da zalika sannan da abin da ya same shi a bayan haka na da ya faɗi ya suma idanuwan shi suka kafe kafe can sai aka ji yana cewa ainihin ku bani mayafina ku bani mayafina ala على rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama min من wa inaya wannan yana nuna mana irin kiyayewa da kula da Allah ya manzan shi mun da sigarihi tun lokacin ƙuruciyar shi qala ibn hajar ibn hajar yace wa zakara ibn ishaqa fil mab'ath ibn ishaq da ya zo tarihin aiko da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ambaci cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi ma zikira li yahdithu amma kana kana Allah ko يحدث عما كان الله yahfazuhu fi sigarihi annahu qala ibn ishaq yace cikin abubuwan da aka ambata min. aka faɗa min cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi yana faɗin irin tsarewar da Allah ya mishi tun yana yaro yace summa zakara alqissa sai ibn ishaq ya ambaci wannan kisa. wa sayati mazidu tafsirin li hadha almawdu yace ƙarin bayani akan wannan mas'ala ta tsarewar da Allah ya wa annabin shi ko to ƙarin bayani zai zo fil mabhasu tali a babi na gaba wanda za a yi bincike dangane da bincike game da ainihin irin tsarewar da Allah ya wa annabin shi tun kafin aiko shi a nan abin da nake so ɗan yi ta'aliki a kai shi ne mu tsaya mai nazarin wannan babi da kyau wanda ya gabata wanda ya tattauna ne dangane da irin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana rayuwa a cikinsu yana mai cuɗani da su yana rayuwa a cikinsu yana mai cuɗani da su amma ko kaɗan duk abin da suka kaucewa addini baya bi amma duk da haka fa hatta hijirar da ya baya ya akan yana so bane kowa ya karanta a tarihi kuma za mu ƙara karantawa wannan hijira akan yana so bane ya fi son ya zauna a makkaɗin tana da gwalgwala ɗin a haka amma ya taka tsantsan da dagwalar ba za ta taɓa shi ba yanzu duk matasanmu da aka tunanin tunaninsu abin da ake nuna musu zama a cikin garurukan da ake kafirci ake fasikanci to kafirci ne don haka dole ne a tashi a je a kafa wani gari a daji a je a zauna kuma wannan musibar jama'a ina ganin kamar yadda musibar shi'a ta zo ta ci 'ya'yan 'yan ɗariƙu to wannan musibar yanzu ita ce musibar ahalus sunna musamman a najeriya domin wannan musibar ba na cewa ba ta cin wasu daga cikin 'yan ɗariƙu ko 'yan shi'a amma ƙillatun ƙalilatun nisba ba'ila jiddan kamar yadda daga cikin yan izala ko ahal suna da suka shiga shi a yan kaɗan ne ko alkasaratul kafira daga cikin yan shi'a dusun zo ne daga cikin ɗariƙa to haka alkasaratul kafira daga cikin irin waɗannan da'awoyi to sun zo ne daga cikin mutanen da ake cewa ahal suna ko yan izala ko waɗanda suke ganin su salafiyuna ne to ba zan iya magana a madadin malaman ɗariƙa ba don wannan wani abu ne da ya shafe su amma zan iya magana a madadin sunna da malaman ahalus sunna da cewa hakikanin al'amari sunna ta samu kanta a halin karancin malaman da za su karantar da ita kuma su yi sharhinta a bisa yadda ta dace a ƙasar nan sakamakon wannan galibin matasan nan da suka rinka bin irin waɗannan da'awoyi na da'awar alhijratu wa takfir wannan ya faru ne sakamakon nassoshi aka rinka karanta musu don haka sai suka dawo suna zargin hatta malaman da suke karantar da su nassoshin akan cewa ba sa aiki da abin da suke karantarwa zargin farko kenan zargi na biyu idan suka fito da waccan fahimtar wadda shi malamin da ya karantar da su shi kanshi bai samu wannan irin fahimta a nasoshin ba malamin ya gyara musu wannan kuskuren fahimtar sai kuma su ce ya yi tufka da warwara misali in ka zo ka karantar da su suratul an'ami ko ka karantar da su babukan jihadi a riyadu salihina to kenan abin da suke tunani yanzu da zaran an gama wannan karatun to a ɗibi makamai kawai a shiga gari yanzu a fara kashe kafirai shikenan a ce a dawo ana haƙi a ce an yi jihadi da zaran ka zaunar da su ka ce musu a'a ba haka ba ne ma'anar abu ba ta nuni zuwa ga haka sai su ce na ɗaya kai matsoraci ne na biyu ka yi wa kanka tufka da warwara kai ka karantar da kaza kuma ka ce yanzu ba haka ba na uku sai a ce ya bar malamin gwamnati na hudu sai a ce ya juye ya zama ɗan al'ada ku kiyaye waɗannan kalmomin gida hudu na rantse da Allah sai da 'yan jama'atul hijira wa takfir suka faɗi wannan kalmar ga bin sai da suka faɗe ta ga usaimin sai da suka faɗe ta ga nasiru dinul albani sai da suka faɗe ta ga duk wani malami wanda kake jin ya kai ya komo a duniya Amma su ce matsoraci ne amma su ce ya wa kanshi tifka da warwara amma su ce ya zama malamin gwamnati ko kuma su ce ya zama ɗan al'ada me suke nufi da matsoraci ne Shi ne ka ce jihadi kuma an ce a fito jihadin ka ce lokaci bai ba sai ce kai matsoraci ne tsoro ne ya hana ka don haka su gwaninta ce yanzu da rashin tsoro ta sa su sun fito don haka kaga su yanzu ba suna duba menene qawaid da shurut ba ba wannan suke duba ba ɗaya kenan na biyu sai ka sake koma sai ka dubi abin ta wata nahiyar cewar malamin gwamnati sai ce in ba goyon bayan gwamnati ba dan me zaka ce kada a yaƙi gwamnati sai in kana goyon bayan gwamnati to wannan nazariya ce wadda fir'auna ne yake da ita fir'auna shi ne yake da nazariyar da matuƙar baka goyi bayan shi ba to kana goyon bayan makiyin shi matuƙar baka goyi bayan shi ba to kana goyon bayan makiyin shi to shine fir'aunan wannan zamani bush ya sake maimaita ta matuƙar baka goyi bayan shi akan cewa duk musulmi dan ta'adda bane to dalili ne akan kai ma dan ta'adda ne kuma kana goyon bayan yan ta'adda to haka yanzu nazariyar da suka dauka kenan da sun fito sun ce za su yaƙi gwamnati to dole ne ka fito ka goyi bayan su in ko ba haka ba to goyon bayan gwamnati kake yi ko da fa kai ma gwamnatin tana gaba da kai na uku shine ne dan al'ada abin da suke nufi da yan al'ada shine ku dubi malaman al'ada malaman al'ada ga su nan da karatu suna ta karantarwa amma karatun baya sauya su baya canza su baya ba da wani ta'asiri da haka ka ji su a cikin kaset ɗin shi da yayi yake cewa in ya ce yan izala in ya ce yan al'ada yana nufin yan izala in ya ce yan al'ada yana nufin yan izala shine suna ta karanta wa mutane abubuwa amma an zo aiki sai ce a ba za aiki da abun ba to sannan sai kabiya ta hudu take ne kabiyar tifka da warwara ka faɗi kaza ka zo kuma ka ce ba haka ba to wannan zargin ba wai kai ne da'awa ba annabawa ma an yi musu duka ko an yi musu wasu daga ciki to amma bari ku ji inda matsala take shi ne ko dodo ne malaman sunna su yi shiru ba sa inkarin munkarin da ke faruwa a kan aƙida akan da'awa akan manhajiya ba daidai ba ne idan malamai suka ji ana shirka suka yi shiru sun yi laifi haka ne na haka aka tashi aka yi ta wa'azi akan buru da laya da durƙuso ba su da kyau to haka alal manhajiya a je a ɗauko wata irin da'awa a yi importin ɗinta a shigo da ita cikin da'awarku a ce wannan ita ce da'awarku sai ku ja baki ku shiru yanzu ana gurɓata manhajiyarku kenan kun yi shiru ko kuma a nuna muku yanzu ba lokacin a yi da'awa a karantar da mutane ba ne yanzu lokacin a hargitsa duniya ne gaba ɗaya duniya ta rikice da yaƙi yanzu kenan da'awa ta fito da surar yanzu ba wata da'awa ta ana kiran ne taho musulunci ko yanzu da'awa ita ce kawai duniya gaba ɗayanta ta hargitse da yaƙi domin mai kafirai sun hargitsa duniya da yaƙi to musulmi masu tashi su hargitsa duniya da yaƙi an manta tun da annabawa suke zuwa sun samu kafirai dama a shirye suke su kawai gaba ɗaya yaƙi ne manufarsu shi kafiri ba wai muhimmar shi lallai ka koma kafirci ba a'a babban muhimmar shi ita ce kawai shi ka zama a ƙarƙashin shi shi kuma musulmi tare da annabawa muhimmansu ita ce me mutane su bi addinin Allah don haka fashattan ma bainal fariqan ma bainal fariqain Allah madaukakin sarki ya tsare mu salis ashar mabhasi wato babin da ke bayani ke bincike dangane da صور من حفظ الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة wannan babi na sha uku zai bayani ne dangane da irin kiyayewar da Allah mai tsarki da ɗaukaka ya rinka yi wa annabin shi tun kafin aiko shi a nan Allah ya kiyaye annabi game da gurɓacewa aƙida game da tarbiyya game da akhlaq game da komai hatta game da jikin shi babu wani abu daga cikin ainihin gurɓatattun ayyuka ko ɗabi'u ko aƙidoji na jahiliya waɗanda suka kai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala yace kanar hayatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallama qabla al-bi'tha hayatan fadila sharifa rayuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafin a aiko shi ta kasance rayuwa ce madaukakiya kuma mai daraja فقد شب صلى الله عليه وآله وسلم سلم في هذا المجتمع الجاهلي manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi samartaka a wannan irin zamantakewa ta jahiliya fi aqidatihi jahiliyar tana nan da aqidarta kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a cikin wannan zamani amma aƙidar bata taba shi ba wal jahili fi wannan irin zamantakewa zamantakewa ce ta jahiliya a wajen ɗabi'unta walakinahu sallallahu alaihi wa alihi sallama lam yata'assar bima haulahu sai dai manzon Allah bai ta'asirantu da waɗannan irin ɗabi'u da ke kewaye da shi min tilkal masawi na munanan ɗabi'u war da kuma ɗabi'u na ƙasƙanci awalan na farko kana sallallahu alaihi wa alihi wasallama yahtaqiru hadhihi al-asnam kaga dai na farko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana wulakantar da waɗannan gumaka allati ya'buduha qaumuhu wanda mutanen shi ke bautawa wa yudriku annaha la tanfa'u wa la tadur kuma annabi ya gano cewa ba amfanawa basa cutarwa faqad kana yawman faqad kana yawman ma'a maulahu zaid ibn harisa radiyallahu anhu wata ran annabi ya kasance tare da bararren bawan shi zaid dan harisa tun a zamanin jahiliya kenan wa kana sanamun min nahas sai ya zan akwai wani gunki na nahas shine na aluminium shafa an gane yuqalu lahu isafun ana ce da shi isaf wa na'ila ana ce da shi isaf kuma ana ce mishi na'ila ya tamassaku bihi al-mushrikuna idza tafu gunkin yana tsaye ne a kofar Ka'aba ko a jikin Ka'aba kafirai suna kewaye Ka'aba kuma suna shafar shi fatafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam da manzon Allah ya sai ya dawafi to anan ku tsaya ku ji yanzu Ka'aba tana kewaye da ainihin gumaka mashirikai na kewaya ta kuma annabi na kewayawa to na son ku auna yadda najeriya ta kira a yanzu yanzu najeriya kasuwanninta da ma'aikatun gwamnatinta da makarantunta da asibitocinta na cike da kafirci da fasikanci da zalunci da zinace-zinace da sauransu eh sai ka kaddara menene bambancin waccan ka'aba wadda wurin yin ibada ce ko wurin rayuwa ce da kuma waɗannan yanayi da muke rayuwa yanzu yanzu da ka ce wa matashi ka je ka shiga wannan makaranta ko ka je ka shiga wannan aikin gwamnati ko ka je ka shiga siyasan nan barnar da ke ciki kai ka kauce mata sai ce a ai shiga ciki kuma tsindin kenan don haka yanzu dubi kaddara wannan ka'aba ce ga gunki a gefanta. wannan mushirki ya zo yana kewaya ta kai ma ka zo kana kewayawa wanda ya kalle ku akwai bambanci tsakanin kai da shi cewa kuna girmama wannan gunki ba bambanci amma innamal a'malu fa binniyat ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kewaya ta me yasa lokacin gyara bai yi ba lokacin bai zo ba shine abin da ake nuna lokacin bai zo ba tukuna amma farkon karatun an ce yana wulakanta su baya girmama su in kai ne yanzu aka ce ana wulakanta ba a girmama abinda ba ka fahimta a je a faffasa su a'a yana kallon su aikin banza ne waɗannan ba sa cutarwa ba sa amfanarwa wannan shine matakin farko da annabi sallallahu alaihi wa ya zauna tsakanin shi da su don haka suka zo suna ɗawafi ga mushrikai na ɗawafi suna ainihin yin suna shafar wannan gunkin fatafa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi manzo Allah ma ya dawafi ya qulu zaidun ga abin da zaid ya ce wa ma abu ni ma ne dawafi tare da shi falamma marartu yayin da na zo wucewa masahatu ai masahatu bihi ai bisana sai na shafi gunkin shi zaid ya shafi gunkin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yake la tamsahu kaka shafe shi to anan bari mu tsaya tun da muna ɗiban durus ne a tarbawiyya don waɗannan darussan ina son ku gane duk darussan mu da muke a makarantar nan <clears throat> babu darasi a yanzu mai muhimmancin wannan gaba ɗaya <clears throat> saboda wannan darasin yana tarbiyyar ka ne da hasken tarbiyyar annabi ce la tamsahahu ka shafe shi me kake tunanin idan matasan bana bakwai ne za a rusa gunkin karam ya ɗauke shi ya kara shi da ƙasa a kama shi a yi mishi duka yana kabbara ya fito yana zufa an ya mai riga yana cewa oha dai na yi shahada yau amma hatta latan sahahu din sai annabi ya faɗa wa wanda yake da iko da shi kawai me yasa bai faɗa sauran mushrikan ba lokaci bai ba yanayi bai ba da dama ba sannan dubi wajen ba da umarnin me yace latan tamsahu ka sake shafa shi bai ga ya zai shafa ya la la la ya rikice haka a'a a tsanaki la tamsahu haka ake tarbiya ce mutum karkai kaza fa qultu fi nafsi zai da ce a cikin raina sai na ce la amsa hannahu in ko wallahi sai na shafa hatta an zura ma ya kuna gani zai faru ne ina shafa wani ciwo ne zai shafi ni sama muka sai na shafe shi din fa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam sai manzo Allah yace tun tunha ba hana ka ba sai kina hana ka dazu fa wallazi akramahu sai shi zai da yace na rantse da Allah da ya girmama manzan Allah wa anzala alaihi alkitaba na rantse da Allah da ya sauka da manzon Allah littafi sallallahu alaihi wa sallam mastalama sanaman bai taɓa shafar gunki ba istilam shine shafa hatta akramahu Allah billazi akramahu wa anzala alaihi har har san da Allah ya girmama shi da wahayi kuma ya sauka mishi da littafi manzon Allah bai taba shafa ba abin da yake nuna maka in bai taba shafa a jahiliya ba to balle musulunci kuma domin babu aulamin ne bai taba shafa ba jama'a kun fahimci wannan wannan hadisi yana nan a cikin littafin dala'ilin mubuwa na al-Imam al-Baihaqi da littafin albidayatu wa nihaya kuma isnadin hadisin hasan ne to anan ku tsaya da kyau ku ji waɗannan darussan jama'a yanzu daga cikin waɗannan darussan da muke fahimta ga gunkin ga annabi ga su suna shafawa suna kewayawa shi kuma yana kewaya baya shafawa kuma baya ganin darajarsu sai ka ɗauka yanzu akwai malaman bidiya a unguwarku cewa ba ka ganin darajarsu yana nuna ne yana nuna in ka zo wuce aka tofar musu da yawu yana nuna in ka zan shi ka fizgi da shi don haka wallahi bari ku ji hatta adawa sai an koya mana hatta adawa sai an koya mana don haka a musulunci akwai wani babi a cikin aƙida mai suna albara'a alwala walbara'a alwala walbara babi ne mai zaman kanshi malamai sun rubuta manya-manyan littattafai waɗanda ake sharhin yaya ake wala yaya ake bara'a ba ruwanka da malamin bid'a shikenan sai ka buga waya ka zazzage shi shi kenan sai ka text ka ci mutuncin shi shi kenan sai gan shi ka tsadda yau duk ba haka ake yi ba saboda nassin qur'ani don yi musabafa ya yi daidai da waccan aya ne yake cewa sai ce fa'izan lazi bai na ho adawa ka annahu waliyun hamim don za a iya waye gari wannan da yake da kiyayya da gaba tsakaninka da shi sai zan kuma ya zama maka masoyi ba ka ganin hindu lokacin da ta zo musulunta saboda ta nuna annabi bakar gaba da ta zo musulunta sai ta ce ita dai tunda ta karɓi kalma daga nesa a yafe mata idan ta ba ta so ya zo ya haɗu da na manzon Allah me yasa ai ba ƙiyayya ba ce kuma kunya saboda ta yi wa annabi kiyayya da gaba da wulaƙanci da ƙasƙanci iyakat to musulmi ba a yadda ya haka ba saboda ka ahli sunna ku kiyaye ku sanya za ku yi gaba da waɗanda kuke ba aƙida ɗaya ba ba manhaji ɗaya ba ba su da fahimta irin taku su su muku gaba da kiyayya bakar gaba da kiyayya ku za ku yi musu ne irin wadda musulunci ya ce wannan yana daga cikin tarbiyyar da za mu koya a cikin wannan to sai ka duba kaza shin haka aka yi tarbiyya ajiyar awwal na ahalin sunna a Najeriya ba haka aka yi ba suna nuna muku kiyayya kuma ku nuna musu sun jefe ku kuma ku jefe su kada ku sake a hir in aka zage ni ka kurama har yake cewa wanda ya rama ban yafe mishi ba a lokacin su masu zagin ba daɗi suke ji ba in sun zaga to me yasa ba su yi zagin ai sun san zagin ba kwata ce suka yarba maka ba amma sun san za ta provoking anga za ta harzuka ka in ta harzuka ka tashi a yi rikici ko sai malam ya ce kar karama din ma kar ma ka harzuka din don haka yanzu ana wa'azi ana zagin abubakar gumi amma na rantse da Allah da a ce in an zagi abubakar gumi kuna nuna ɓacin ranku kuna harzuka kuna kaza da har yau bayan shekara kusan ashirin da mutuwa shi ba a daina zagin shi ba ina fata an gani da haka ya kamata ku sanya ake gaba ya ake kiyayya ya ake adawa din Allah madaukakin sarki ya taimaka saniyan na biyu lam yashrab khamran qat tun da manzon Allah yake sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa shan giya ba da dai wala tarafa fahishatan bai taba kusanta zina ba ko kaɗan to anan sai mu tsaya da kyau mu duba yanzu sai ustazu ya ce to ai in na zauna a cikin ina tsoron kasu jali ta suna shi dama ustazun karya ne kai imanin ka bayi da ɗumi ai so ake zaman ka a cikin su ya canza su ya juya su ya mai da su ka sai ya zama kai ne kake tsoron za su janye ka don haka kai hujja da haka to bari ka tashi ka bar su shi annabi bai taba shan giya ba ko kaɗan amma fa giya a cikin ƙuraishawa da rayuwar larabawa musamman masu kuɗin makka sai da ta zama kamar yadda ruwan randa yake a ƙasar hausa duk wata kwana za a aje katon tulu da kofi mana duk wanda zai sha ya sha ga ta nan fi sabili shaidani an aje ko kuma ya sha ta ko fi sabili ya bugu ko menene amma dai ga ta nan an aje ba sai ya abin nan ina fata an gane sannan 'yan mata <clears throat> waɗanda suke fitowa don zina arhassu da yawansu ta kai kowa zai iya yin zina da su kullum saboda akwai wanda yake da kamfani na 'yan mata 'yan mata yake zuwa yana siye bayi kyawawa masu sura ya sanya musu tufafi na tada hankali nunuwansu da fata jikinsu ta fita su zo su zauna gaban samari suna maganganu na jan hankali zo su tashi suna rawa a nadi a daba duk wanda yake so ya bata abin da zai bata ya je zina da ita ta je ta kai wa mai gidanta ita an siye ta ne kamar yadda ka san alhajin birni na siyan babur ya raba wa 'yan acaɓa ƙarshen wuni a rinka kawo kuɗi haka fa suke siyan 'yan mata bayi kyawawa suna watsa su cikin gari su je su yi karuwanci su kawo musu kuɗi da yamma zina ta kai haka amma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kai shekara ashirin da biyar sannan ya aure amma bai taba zina ba yanzu ka je binciki samarin musulmi ba su mai da zina a bakin komi ba yanzu Ya haka wani babban sarki ya taba kure wasu hakiman shi a ƙasar nan a cikin jama'a su zo su taru su ce a kori karuwai kai ran nan dai sai ce duk su taru a fadashi ya miƙe sunan shi abubakar ya ce ni abubakar tun da nake ina mai rantsuwa da Allah in ba matata ta aure ba ban san wata mace ba a duniya sai zauna ya ce kowa cikin hakiman nan ya miƙe faɗa haka duk sai suka sadda kai da timatiman rauna a ka sai ce kun gani ashe kuna cewa a kori karuwai ashe kuke neman su tun da dai cikinsu gaba ɗaya hakimai ne gashi nan sun fi su sittin an kasa samun mutum ɗaya da zai miƙe shi ma ya irin wannan furucin kuma kun zo kuna cewa a kori karuwai ma'ana a daina karuwanci kuma nan da ke zaunan kuma karuwan ne ina fatan ku kiyaye jama'a ba za ka iya gyara jama'a a kan laifin da kai ma gwani ne a cikin shi ba ka isa ba sai sa ko ga Najeriya ta ki gyaruwa duk wani wanda ya zo ya ce zai gyara Najeriya game da corruption na kuɗi ba ita ce ajanda ta farko da ake kawowa ba to me yake faruwa sai ya zama yana sauka mulki sai a bincika a ga ya fi kowa lalacewa a wannan babi saboda me ba yadda zai iya gyarawa shi yana macuci efcc me yasa ta gagara gyaruwa me yasa ta gagara gyara ai da ta ɗauko gyara amma ga matashi ya zo ba ya tsoron kowa saboda ya san me ya taki gaskiyar shi na haka kowaye kai zai iya ɗago ka za ka tumɓuke shi sai ka je kawo wata tsohuwar macuciya yanzu in aka cuce ka in ka kai wa efcc kuka idan aka kwato abin da aka cuce ka ita ita shugabar tana da ɗaya bisa goma na duk abin da aka kwato maka to a ina ne ita kuma constitution din ya ba ta wannan izini tun da constitution ake aiki saboda kowaye aka sa shi da abokan shi da saura sun ce to you have arrived ka iso fatidun mun tsira ka zo to the promised land ka zo fa inda tintin dama kake fatan ka zo to kar ka sake yau ka dai fahimta sai ayi tafi shi kenan to mu ma kuma kaka manta da mu ce a ba ai muna nan shi kenan kuma wai sai a zo talbijin da rediyo a sa wani bakin tabarau na ƙarya ana ƙaryar banza Allah ne yake gyara mutane ba mutum ba mutum yana matsayin tool ne ga Allah yana matsayin vehicle ne kayan aiki ne ga Allah na gyaran yan uwan shi mutane ba haka ba ya za a yi mutum ɗaya waye gari shine shugaban ƙasar mutane mutane su yarda ba Allah ne ke tankwara zukatansu ba idan suka haɗu gaba ɗayansu suka yi kukan kura suka tafi a kashe na kashewa kafin magariba sun kwace ƙasar sun sa wanda suke so amma sai ga duk Allah ya hana su haka kowa ya zauna ana cutar shi din yana cewa Allah isa shi ma wancan yana cewa Allah isa to ku tashi ku ɗauki mataki mana rabin ku su mutu rabin su rayu cikin yanci ba za su yi haka ba Allah sai ya karya zukatansu ba wani mutum da ya isa ya gyara ƙasa sai Allah to kuma Allah baya gyara da mutanen da suke kazamai ne abin da darasin ne yake nuna mana kenan zaka ga tarihin annabawa babu wani tsohon ɗan giya wanda ya taɓa shan giya ne ya tuba sannan Allah ya mai da shi annabi ba a taɓa samun wannan ba darasin nan na yau zai gaya mana waɗannan abubuwan don haka kai ma da'iya yanzu sai ka duba yaya sarira ka take tun kafin ka fara da'awa yaya tarihin ka yake kafin ka fara da'awa don haka za ka ga duk gori an yi wa annabawa amma ba annabin da aka taɓa zargi da cewa tsohon mazinaci ko tsohon macuci ko tsohon kaza sai dai a yi gori a kan ya zagi alloli to wannan kuma shi ya san ba zagin yi ba su ma kuma sun san ba zagin yi ba ya dai ce ka abauta musu ya kamata duk da'iya ya kiyaye waɗannan abubuwan da haka lam yashrab khamran tun tunda annabi yake bai taɓa shan giya ba wala tarafa fahisha tunda yake bai taɓa aikata zina ba wala sharaka fi maisir bai taɓa zama wurin caca ba au lahawin ko kuma wurin wata holewa abis ta wasa batil na barna tunda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake bai taba zama inda ake holewa ta wasa ta shashanci a cewa ga annabi ya zauna irin wannan wurin ba a taba ba ma annahu kana sallallahu alaihi wa alihi sallama yukhalitu qaumahu tare da cewa annabi fa yana cuɗani da mutanen shi to abinda waɗannan matasan sa kasa ganewa kenan wai su za su ga ya za a yi to kana zaune cikin mutane ba za su ɓata ka ba dalili ne a kan cewa ashe baka shirya gyaran su ba ku duba da kyau ku gani jama'a duk yadda karfe ya kai duk yadda karfe ya kai akwai wani karfe mai yanka shi sunan shi zarto amma shi ma mai karfe ne duk karfen duniya da ka sani akwai wani ƙarfen da ke yanka shi duk ƙarfen da ka sani a duniya akwai wani karfe da ke lankwasa shi to in har karfen ya isa ƙarfe kuma a ce babu wani da zai lankwasa shi to shi wancan ashe bai isa din ba shi kuma saboda haka mana yake cewa wa ishu ma'ahum yana rayuwa tare da su wa kuhun fi sa'iri umurihim yana tarayya da su a sauran al'amuransu al'adiyya na al'ada al waɗanda suka halatta yana shiga cikin kasuwarsu ya je sai raƙuma wurin su yi musu kiwo su saya wurin shi duk al'amura na al'adu da aka saba na ɗabi'u duk yana yi tattare da su to sannan abin da zaka ce yana yi tare da su ne da yanzu yadda za ka ga wasu matasa da 'yan ƙalaƙato kuma suna yi shine ka shiga cikin kasuwar tasu kana ta harararsu kana ta jin haushinsu kana ta murtuke fuska kana tattara riga ka gefe guda kar su taba ka in haka ne nan ma kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama zai samu damar sukunin mu'amala yanzu ka dubi matasa galibi a cikin kunci suke rayuwa za same shi kullum a cikin kunci me yasa ƙasa ta lalace ƙasa ta to ka saki zuciyarka kai ka lalata ta a'a ba kai ka lalata ta ba kana da hannu cikin haɓakuwar lalacewar a'a saki zuciyarka ka rayu ba ka da matsala ko kaɗan kai dai ka yi ƙoƙari ka yi taka tsantsan don haka fa yanzu fa an samu wata ƙungiya da su waɗannan ɗin suka kafa kuma cikinsu ne wasu suka yi tawaye duk duniyar da wata su bakwai ne tsaf sunan ƙungiyar la yadurrukum man dalla idza daitu sunan ƙungiyar kenan a cikin yan boko haram yanzu su bakwai ne rak ta yi zafi ta yi zafi sun fahimci kai tafiyar tasu ta yi zafi to amma kuma su dawo su bi tare da sauran musulmi su kuma suna ganin ta yi musu sassauci to yanzu sunanta la ya durrukun man idan idza daito da haka sun ce za su dawo su rayu tare da mutane amma ba ruwansu da kowa ba za su siya wurin kowa ba ba za su ba a ba ruwansu da kowa su bakwai ne yanzu a duniya zuwa makon da ya wuce dai su bakwai ne komai ba ruwansu ne laye yadurrukum a eh, sunan ke kenan laye yadurrukum man dalla idza hatadaitu <laughs> ai a garin da suke din ne ba suke su bakwai tukuna in ba irin mu ba waye ma yake da labarin yanzu wannan ku cikin ku akwai wanda ya taba jin labarin su ma <laughs> su bakwai ne rak kawai zuwa yanzu suna nan yanzu la ya durrukum man dalla idza hatta daitu sunan kungiyar kenan <laughs> Allah kiyaye kanar hunaka ismatun tahmihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salisan na uku mala yace kanar hunaka ismatun tahmihi akwai wata kariya ne da ke tsare annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-masawi'il khaliqiyya ko khuluqiyya daga munanan ɗabi'u fa fi sahihil bukhari yace domin hadisi ya zo cikin sahihul bukhari ma'ana manzo Allah yana da wata kariya daga Allah wadda take tsare shi daga munanan ɗabi'u domin hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yarda kale yace lamma buniyatil ka'aba yayin da ainihin aka gina ka'aba ذهب wa صلى الله عليه وآله وسلم وعباس ينقلان الحجارة da annabi da Abbas suka je suna ɗauko dutse fa qala Abbas nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ja'al izaraka ala raqabatika yakika min al hijara Abbas ya ce wa annabi ka sanya gyautanka ya zama gammo tsakanin wuyanka da dutse da kake ɗauka don ka samu kariya daga dutsen fa kharra ala ardi sai manzon Allah ya faɗi ƙasa wa tamihat aynahu ila sama idanuwan suka kakkafe sama thumma afaqa sannan ya farfado wato ya suma kenan sai ya rinka cewa izari izari gyauto na gyauto na fashadda fashadda alaihi izaruhu sai aka ɗaura mishi gyautan shi ana daura mishi shikenan sai aka ga ya miƙe wannan hadisi yana nan cikin sahih al-bukhari cikin kitabu manaqib al-ansar yanzu wannan na nuna mana annabi yana da wata kariya ne daga Allah maɗaukakin sarki tun kafin a aiko shi rabi'an na hudu an ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqulu ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من الغناء إلا ليلتين Ali ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama na cewa tun da nake ban taɓa yunƙurin in yi wani abu daga cikin abubuwan da jahiliya suke yi ba na waƙoƙi sai dai wasu dareraki guda biyu na himmatu in je wurin wani biki a samanin lahu subhanahu wa ta'ala hima sai dai waɗannan dare dareraki guda biyu da na yunƙura don in je wurin waɗannan bukukuna guda biyu sai Allah ya tsare ni qultu lailatun ko li ba'dhi fitiyani makka wa nahnu fi ri'ayati ghanami ahliha ahlina a wani dare daga cikin ainihin wato dare raki sai na cewa wato haka ne kuntu maina li ba'di fitiyani makka wa nahnu fi ri'ayati ghanami ahlina a wani dare daga cikin dare darerakin da wasu samarin makka suke ainihin wata a kuntu lailatan haka ne liba'adu fitiyani makka a fitiyan ai ba samari biyu bane jam'i ne kuntu matan a wani dare na faɗi liba'adu fitiyani makka ga wasu samari daga cikin samarin makka wani hanifi ri'ayati ghanami ahalina muna ainihin wato cikin kiwon dabbobin mutanenmu faƙuntu li sahibi sai na cewa abokin aiki na ibsur li ghanami ka kula min da dabbobi na hatta adkhula makka in shiga makka fa asbuje in yi hira fiha a makka kama yasmirul fitiyan kamar yadda kama yasmarul fitiyan kamar yadda samari suke zuwa hira kun gani to ku saurara da kyau jama'a anan kafin mu tafi da nisa wato ɗabi'a ce ta samari lalatattu duk dare za a tafi hira hiran nan da ake tafiya mu a nan yawo ake kira wannan yawon da ake zuwa ba fa yawo ne na aje ana yawon ana neman ina aka ji ana wa'azi ba yawon neman 'yan mata ne don a yi zina ko yawon tsogalar fada ko yawon kallon alfasha to jama'a wallahi bari ku ji idan ka tashi a ƙasar hausa da 'ya'yanka da matanka in ba ka yi tsayin daka ba ko kafin ka ankara sun lalace kafin ka ankara sun lalace sai ka zama kana da kula to wannan kular za a kira ta takurawa a ce ka takura musu yara ne ai waɗannan ba su isa komai ba ana ganin su ba su isa komai ba kafin nan yaran sun lalace sun gurɓace don haka kun ga jama'a a nan ne fa ƙasashenmu dole wa yara su fito su hira ko su yi wasa da yaran anguwa wallahi azim in ka je makka ‘ya'yan nan gidan ba su san ‘ya'yan can gidan ba ba abin da ya haɗa su ba su taɓa haɗuwa suna wasa ba ba abin da ya haɗa ɗan wani da ɗan wani kai ba ma nan ba gida ne mai hawa biyu ko hawa biyar ko hawa bakwai da 'ya'yan da ke hawa na ɗaya da na hawa na biyu ba ruwansu da juna sai in sun fito za su tafi makaranta an an haɗa a lift ko in an haɗa ƙofar gida sai ka ga gaba ɗaya ma su yaran waɗannan na kallon waɗannan waɗannan na kallon waɗannan gidansu ɗaya ma ba san juna ba ba abin da ya haɗa kowa da kowa wannan fa ita ce rayuwa jama'a kuma wallahi idan baka yi ƙoƙarin ware yaranka daga yaran anguwa ba cewa ba kana kyamar mutanen anguwa ba ne a'a kowa ya rayu yadda yake so kawai ba dole ba ne sai 'ya'yanka sun ɗauki tarbiyyar 'ya'yan wani gida ba dole sai 'ya'yan wani gida sun ɗauki tarbiyyar 'ya'yanka ba ba wannan ne zumunci ba kamar yadda yake manya su fito su zauna suna gulma a dandali ba shi ne zumunci ba mu abin da aka ɗauka me wannan gidan zai fito da tabarma me wancan ya fito da kujera sai a haɗu ne sai a ce ana zumunci ana zaman lafiya ba lafiya ake zaune ba ba zumunci ake ba domin ba kwa tashi sai kun ɗibi zunubin da in ya maka ku a wuta sai Allah ya fushi da ku shi sa annabi ya ce wa sahabbai ku daina zama bakin hanya dan zama bakin hanya in ba mala'ika ne kai ba to sai ka ɗibi zunubi suka ce to ai ba mu da wurin zama sai hanya sai ce to ku baiwa hanya haƙƙinta daga cikin haƙoƙinta shine ku kame ku kama idanuwanku daga kallon mutane da magana a kan mutane ku yi umarni da kyakkyawa ku hana mummuna ka je ka ga duk wasu waɗanda suke zama a bakin hanya duk imaninsu da tsoron Allah suna cika wannan sharaɗi ba sa cikawa to wannan zai lazimta ashe gaskiya saboda Allah hata irin tsarin zamantakewar gidan haya da ake ginawa ɗin a ƙasa Hausa bai daidai da tsarin musulunci ba a gina makeken gida ɗakuna goma sha biyar amma ban ɗaki ƙwaya ɗaya cikin ƙwaya ɗaya mashiga da mafitar gidan ƙwaya ɗaya tsakar gidan ƙwaya ɗaya na haka dole ne mata za su rinka cuɗani da juna dole ne 'ya'yan za su rinka cuɗani da juna dole ne maza da matan da ba nasu ba za su rinka cuɗani da juna manakir su ta faruwa iri iri biyan yanzu yara yan teenagers din nan yan shekara sha biyu sha uku sha hudu in kuka rabu da su kuna ganin cewa ai ba su girma ba ai ba su isa komai ba kafin wani lokaci sai ka rinka zuwa ɗakin ‘ya'yanka kana binciken jakunkunan su ka gani don girman Allah duk wanda nan yake da yan shekara sha biyu sha uku zuwa sama ka rinka zuwa kana bincika jakunkunan su yaro ya fito zai tafi makaranta ka fige da kashi zazzage ta a gabanka ka ga cewa me a ciki kayan karatun ne kaɗai ko ku akwai wasu abubuwa da ya ɗiba sai ka sa musu ido kakaf kaya abin da za su ce ka hana su sakat shi ne farayuwa shi ne tarbiyya wannan sakat ɗin in ka basu bayan ɗan lokaci sai sun lalace sun zo sun haɗa maka hawan jinin da shi zai kashe ka. Saboda ka iyaye wallahi kowa ya natsu wannan rayuwa wai da za a ce abin su samari ne mu ma mun yi mun bari ina kuma ba bari ku kai ba duniya ce ta wujujjuga ku ta jefar da ku ko koma kuna haƙi ba bari su kai da su ma iyayen kuma daidai ne jama'a a ce kowa ko zai shiryu sai ya bi lalata tukuna to wannan yawo da samari suke tafiya da la'asar da wannan yawon dare da suke tafiya mafi sauƙin abin da za su tafi shine wurin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe wurin mata wurin zinace-zinace silma gidan vidiyo. da wahala za sun yi group sun ce za su tafi sun ji ana wa'azi a yau don haka wallahi akwai babban aiki a kan iyaye shi ba wai ka tara mata kai ta haihuwa ba ka shirya yadda za ka tsare tarbiyyar 'ya'yan sannan ka shirya yadda za ka yi tarbiyyar su Allah ya kyauta ba shi dai annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa abokin shi dan jira min dabbobi na in shiga maka in dan yi hira kamar yadda samarin maka ke zuwa hira fa qala bala sai shi abokin ya ce ba laifi je ka qala ya ce fa dakhaltu hatta idza ji'tu awwala darin min duri makka na shiga makka sai na riske gidan farko na makka sami ito azfan sai na ji goge fakuntu sai na ce ma haza nan fa mai ake faƙila sai aka ce ta zawwaja fulanin fulana ai wani ne ya auruwanci fajalastu sai na zauna mana a fito da amarya mu tafi ɗiban amarya da sauransu za a yi kaɗe-kaɗe wa daraballahu ta'ala ala uzni sai Allah ya bugi kunne na in balarabe ya faɗa haka shine bacci fa wallahi ma kazani illa masu ko ashams eh ba abin da ya farkar da ni sai ne sai zafin rana ya bacci har gari ya waye rana ta fito da tadda kai sannan ya tashi kaga kariya Allah faraja'atu ila sahibi faja'a ko ne eh sahibi ne faraja'atu ila sahibi sai na je wurin abokina faƙala sai ce ma fa'alta ya ya baran naka ka san haka ba ka ga addaki kun san yanzu wato <laughs> kai in ustazu ne ma zalla ba ma za ka san abin da samarin nan suke cike idan iskanci ya iskanci in aka haɗu yanzu da ka faɗa ake haɗa sai haɗa a buga kawai aka buga a ce ya mutumi na a ce ka ai zauna akwai magana eh. haka in iskancin ya iskanci jama'a da kafaɗa da kafaɗa za a ka faɗa juna kawai a juwa a tunkuri duwawu haka suke fa abin da yasa in kai ustazu ne zalla baka baka ganin su baka ma san me suke ciki ba <laughs> Allah ya kiyaye shi ne ma fa'alta yake ya me kaje kai ne kuntu sai na ce ma fa'altu shay'an ba abin da yi. tuhu bin billazi ra'aytu sai na gaya mai kawai abin da na gani ina zuwa kafin ma a fito da amaryar ne bacci ya kwashi ni sai da gari ya waye thumma qultu lahu laylatan ukhra da wani daren yazo sai na ce absir li ghanami dan kula min da dabbobi na hatta asmara bi makka duba makan dan yi hira fa fa'ala to anan dan kakka rude ka san in baka san al'adabul arabi ba sai ka ce yaya da daddare annabi ke zuwa kiwo ko ba wanda ya wannan tunanin yawwa a al'adar larabawa za a baka ciwo ne sai a je a yi maka rumfa a daji haka ko fulani yanzu suna yin haka maka zo shi kenan sai a ɗan yi maka haka kai kana da rumfar kana nan kuma ga dabbobin su masu dabbobin suna cikin gari kai kuma nan kana daji da kai da dabbobin a nan kake kwana in gari ya waye ka kaɗa su ku tafi kiwo in yamma ta yi ku dawo to ne annabi yana wurin kiwon ne ina fatan kun fahimta in baka karanta adab ka san ɗabi'a su ba sai ka gane to yaya kuma da daddare jama'a kun fahimta don haka da daddare ba a lokacin kiwon ba ne amma suna wurin dabbobin suna jiran dabbobin da daddare kun gane jama yawwa a wani daren sai na sake ce mishi absur li ne hatta asmara bi makka dan jira min dabbobi na in dan je in hira a makka fa fa'ala sai annabi ya aikata haka sadaqaltu nabi ya ce shikenan ai sai shi wancan ya jira mishi dabbobin na shiga makka falamma ji'itu makka da na iso makka sami'tu mithla allazi sami'tu tilka laila na sake jin irin yadda na ji a wannan dare na ji ta kaɗa kaɗa a wani gida fa sa'altu fa qila fulanun nakaha fulana wani ne ayi auruwanci fa jalastu anzuru sai na zauna ina saurare ko ina kallo ko ina jira wa daraba Allahu ala udhni nan ma Allah ya dora min bacci fa wallahi ma aiqadhani illa masu shams sai da rana ta kabe ni da safe tukuna sannan na farka farja'atu ila sahibi sai na koma wurin ainihin wato abokina fa qala sai ce ma fa'alt ya daren zuwa fa qultu sai na ce la shay ba komai thumma akhbartuhu al-khabara sai na bashi labari fa wallahi manzo Allah yace na rantse da Allah ma hamamtu ban sake yunkuri ba wala uttu ban sake komawa ba ba'a da hali shay'in min zalika duk wani abu da ya shafi irin wannan ban sake koma mishi ba hatta akramani Allah azza wa jalla bi nubuwatihi har Allah ya girmama ni ya mai da ni ni ɗaya daga cikin annabawan shi ina fata an gane wannan hadisi ma sahihi ne yana cikin littafin dala'ilin nubuwa na al-Imam al-Baihaqi dala'ilin nubuwan nan gata nan muna da ita wajen kusan bugu uku na al'imam al-bayhaqi da kuma na sauran malamai su abu nu'aymin da sauransu jama'a kun ji wannan khamisan na biyar kuni jubair ibn mut'im na amala a akwai takharijin ta nan gashi saboda wannan magana dama akwai ta shi yasa sai da ya takharijin hmm. eh to amma dai ta inganta ai ga shi anan din ma ya kawo wanda yace wa ba'afahul albani eh ga shi nan fi difa'in kaza kaza amma gaskiya ta tabbata dan ga shi nan sai da ya kawo yace انظر محمد السوياني السيرة النبوية كما جاءت في الأحاديث الصحيحة sahiha nan haifa hassana hadal hadis gaskiya isnadin ta kyakkyawa ne to kun ji wannan jama'a khamisan na biyar yaqulu jubair ibn mut'im jubair dan mut'im yace admamat ko admamtu ba'iran li yawma arafa na batar da wani raƙumi na ranar arafa fa kharajtu atlubuhu sai na fita ina neman wannan ainihin raƙumi wannan fatin kafin fara musulunci ne ranar arafa kun san duk da jahiliya suna aikin hajji kuma annabi yana tafiya tare da su shi yasa da ake cewa annabi bai hajji ba ana nufin a musulunci ne bai yi hajji ba sai sau ɗaya amma don haka waccan hajji da yake zuwa yana tafiya tare da su ne ta al'adarsu fara'aitu nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama waqifan ma'an nasi sai na ga annabi tsaye tare da mutane bi arafa a arafa hukuntu sai na ce hadha min al-humusi kaga wannan yana daga cikin yan tawaye fa ma sha'anuhu ha huna me kawo shi nan abin da ya faru mutanen makka ku ji idan aka taho za a je arafa to su ba sa zuwa arafa saboda ita arafa ba harami ba ce don haka ga iyaka arafa ga inda arafa take to nan kuma ga muzdalifa to nan kuma ga makka to da makka da muzdalifa duk harami ne amma arafa ba harami ba ce to mutanen makka in suka to suka to suka to sai su tsaya a ainihin wato muzdalifa sai su tsaya a nan a nan ne su za su yi tsayuwar ake kira tsayuwar arafa sauran mutanen duniya kuma gaba ɗaya sai su taho ainihin arafat to tsayawa a arafat din nan shine daidai shine addinin annabawa shine addinin da Allah ya aiko annabawa da shi to mutanen makka sai al'adar gargajiya da girman kai sai ta shige sai suna cewa su ɗan harami ne ba za su fita daga harami su je su tsaya a inda yake hillu ba a inda ba harami ba qur'ani da yazo sai yace summa afidu min haythu afadan nas in kuka tashi ku biyo ta inda mutane suke biyowa shine ku bi ta arafat to abinda wannan jubair dan mut'im wani dattijo ne ba yaro bane tun a jahiliya yace raƙumin shi ya bata ranar arafa ya balle daga nan muzdalifa ya taho to kun ga baka taho kana nema ko ina yace ina zuwa arafa sai na ga mutumin nan gashi shi kadai a tsaye a arafa yana addu'a inda nan ma sauran mutane suke sai na ce haza min al-hubus kaga wannan yana daga cikin yan tawaye wato yayi tawaye daga dangin shi to me ake so ka samu darasi a wannan hadisin shine tsayuwa a muzdalifa ko tsayuwa a mina a ranar arafa bid'a ce ta quraisha wato annabi bai ba ko a jahiliya bai yi ba darasin yana cewa shi sai ya balle ya zo nan abinda hadisi yake so ya nuna maka ke na yana iya kalma ce min al-abdad humus yana iya zama dan tawaye yana iya zama kuma ina masu irin tsaurin ra'ayin nan waɗanda su kuma ba za su fita daga gargajiya ba ɗan mazan jiya ku duba su ƙuraishawa in ka ce musu su humus ne menene ma'ana su yan baba ta gani ne muna nan a addinin da aka same mu a kai wanda ya ɓalle kuma shi ma ana kiran shi humus shi ne ya balle daga cikinsu to kenan asali menene kalmar humus take nufi mai tsaurin ra'ayi kawai mai tsaurin ra'ayi to shi kuma mai tsaurin ra'ayi ku kiyaye yana ɗaukan abdad idan mutum ya ce maka kai kana da tsaurin ra'ayi akan kaza shi ma juya ka ce mai shi ma yana da tsaurin ra'ayi ka duba ka gani in ce kana da tsaurin ra'ayi kullum kai kenan kana yawo da hula sai ka ce kai ma kana da tsaurin ra'ayi kai kenan kullum baka yawo da hula ko kun fahimta saboda haka sai ce haza min al-humus fama sha'anuhu hahuna wannan me ya kawo shi nan gashi a ƙasa yace al-humus bi dammil muhmala wa sukunil mim ba'adaha muhmala sai ce al-ahmas ash-shadid fi dinihi kun gani mai tsauri a cikin addinin shi kun ga shine dan babata gani kenan dan sai babata gani wa quraishawa sun kasance Tusammal humus ana kiransu humus wa kana la tujawizu haram saboda basa fita daga harami da yaquluna suna cewa na hannu Ahlullahi mu ne na Allah mu mutanen Allah ne la nakhruju min haram ba ma fita daga harami wa kana sa'irun nas yaqifuna bi arafa sauran mutane na tsayawa a arafa wa hum yaqifuna fi muzdalifa su ko a muzdalifa suke tsayawa ina fata an gane a muzdalifa su suke tsayawa sauran mutane kuma sai su taho su taho arafa na haka ba quraishi baya hawan arafa to kuma me yasa bai hawa kawai girman kai ne to kun fahimta to amma ni amma nake so ina son ku fahimci me yasa aka kawo hadisin nan ya ce raƙumi na ya ɓata ranar arafa sai na fita don neman shi sai na ga annabi a tsaye a arafa tare da sauran mutane ma'ana ya ƙi tsayawa tare da dangin shi ko me yasa saboda dangin sun ɓata ashe kana nan a cikinsu in suka zo da abin da ba daidai ba ne ba za ka yi ba to ba za ka yi ɗinnan ba lallai ne ya zama kafin wannan lokacin an ta rikici da kai a'a suka ce action speak louder than voice a aikace sai da ranar ta zo kawai sai ga ya zo ne ya ta shi yanzu galibin abin da yake damun ustazanmu da malamanmu na ahalin sunna a Najeriya shine wai tunanin da suke wai surutu na tsorata makiya to da aka sai ku ta cewa wallahi ba za mu yi kaza ba wallahi sai mun yi kaza sai sai a yi muku shirin da za a wargaza duk abin da kuke faɗi ma da gaske ne amma sai a ji ku gum sai a kasa gane ina kuka dusa ne ina kuka dusa sai ranar aiki kawai sai a gaza abin da kuka yi amma babu wata fa'idar ka faɗa don ka burge don ka ba da haushi don a san kai ne ka iya magana a'a bari lokacin aiki kawai sai ka yi abinka Don lokacin ka ba kowa mamaki don kowa yana zaton to ta ina zaka bullo sai ga ka bullo ta inda bai sani to duk abin da ya wahalar kuma yake wahalarwa har yanzu shine surutu yanzu ga zaben kafirai zai zo za a tsaye da kafirai nan za a tsaye da kafirai can kuna ta exhausting ƙarfinku wallahi ba za mu yi kaza ba wallahi ba za mu yi kaza kuma waɗannan da ke tara kuɗin nan 'yan gurguzu ne ku ba ku san su ba can suke zuwa wurin waɗancan ɗin su karɓo kuɗin saboda in suka zo suka yi wannan suka yi wannan sai a kira su wani a bashi kujeru kaza na hajji wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza ana lallashin su sai an zo ɗin kuma sai ku ga sun zille duk san mutanen da yanzu suke yi muku taro a Congo Conference Hotel a ina ne ba za a zaɓi kafirai ba su ne fa suka mara wa Obasanjo baya kuma a yanzu suna tare da waɗannan gwamnatocin na kafirai ɗari bisa ɗari ana ba su duk abin da ba kwa tunani suna zuwa ne wai su zauna tare da ku kowa waye don su monitorin movement ɗinku amma in suka zo sai su zo da irin magana ku wallahi tallahi ba za mu kaza ba billahi ba zai ba wai su suna wawantar da ku ne an turo su ne su zo su yi aiki a cikin ku in kuka gama yadda da su sai an zo lokacin abin sun sai to kun ga abin nan fa ba yadda za a yi saboda haka ni ina ganin mu ja bakin mu shu ya fi mana alheri gaskiya shikenan amma yanzu suka koma gefe guda suka yi shiru za ku haɗu za ku je ku yi ƙarfi to lokacin za zama matsala don haka wallahi tallahi kuma billahi ku yi hankali da waɗannan malaman wallahi ku yi hankali da su in ba haka ba kun manta ne lokacin da aka zo maganar zaben Obasanjo har gidan rediyo aka fito aka yi hira da su suna fatawar a zaɓi Obasanjo ɗin. a lokacin sai suka ce ai ba addini ba ne wani irin rikici ne ba a yi ba nan je ka nan masallacin central ɗin nan kamar za a yaƙi a lokacin to amma yanzu su ne kuma suka zo suna abin nan saboda haka ku yi a hankali sun mai da kowa waye ne ba ku san wai me ake ciki ba don haka za su je su daidaita da can saman sai kuma su dawo sai su yi handlin ɗinku amma ku zauna gun ba a san ina kuka dosa ba sai ya rage kwana uku za a yi zaben sai ku fito to duk maganar da kuka harba a lokacin ita ce za ta yi aiki ya kamata ku fahimci yadda ake rayuwa da kyau jama'a in ba haka ba wallahi sai su mai da ku yan harba tumati yan bikin. Allah ya kiyaye ranar za mu kwana insha Allah ta'ala dan an yi mana ishara lokaci ya ƙure wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah